فوائد مستنبطة من قصة موسى والخضر أيو رغبا أشيرن دا أخو غوطن جمادة الثانية هجرة دبوت الهدو دا أربعين دا شدة وان دي داشي دا أشيرن دا بير غوطن شابيو ميلادية دو بيو دا أشيرن دا دا هدو وأن مسلاتي نمز بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه mun fara karatu mun muqaddima majalisi na farko mun magana kan muqaddima da yadda malam ya rarraba littafin zama na biyu muka fara karanta fawaid muka ta fawaid muta'alliqa bi jalalillahi ta'ala qismi na biyu fawaid muta'allaqa bi ahwalil anbiya ko don za mu tashi al-qism thalith masailun fil aqida ko kace fawaid muta'alliqa bi al-aqida hmm? ko bi usulul din wal aqida kamar yadda malai fada a cikin mukaddima je ku malai ce awwalan fa'idoji waɗanda suke da alaka da aƙida da tauhidi ya ce awwalan addalil wa alal al-yawm al-akhir fi ihya' al-mauta za mu gane dalili ke nuna lallai akwai ranar lahira kuma akwai rayar da me matattu mun gane ku to ai abun da suke karyata ranar lahira suna daga cikin da suke karyatawa da shi shine ya za a yi anna yuhil izama wa hiya ramim ko suna cewa za a rayar da kasusuwa bayan sun diddige yana ce kul yuhyiha an ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim ka faɗa musu cewa wanda ya kirkire kasusuwan nan tun farkon fari shi zai rayar da ita kuma ya dama shi masani ne akan dukkan halitta mafhum malaka ihya'ul mauta fi darid dunya min a'zamil dalail 'ala al-ba'th wan nushuri wal qiyamah sai rayar da matattu a nan gidan duniya yana daga cikin mafi girman dalili da ke nuna cewa za akwai tashin alkiyama akwai tayar da matattu akwai tashin alkiyama shi wa fi hadhihi alqissa namuzat min zalik yace a wannan kissan akwai misalai akan haka wa huwa fi qawlihi ta'ala shine a fadin Allah fattakhadha sabilahu fil bahri saraban ya ɗauki hanyarsa zuwa ga cikin ruwa fa ba da an kana ko mumallihan wa jahiza lil bayan shi wannan kifin ya zama an riga an sanya mishi gishiri an shirya shi dan a ci ahyahu Allah ta'ala fi Allah ya ra da shi fa idza bihi yattakhidhu sabila fil bahri saraba sai ga kifi ya kama hanyar shi a cikin teku mafhum aga wannan yake nuna sare da Allah ya bayar a cikin Alkur'ani. da suke nuna lallai za a tayar da matattu suna da yawa suna da suna da yawa suratul za ga sunan da yawa da wasu surori Ka wannan abu na farko yana ke da alaka da aƙida. saniyan abu na biyu isbatu karamatil auliya. kissan yana nuna yana tabbatar da karaman waliyai ga waɗanda suka yadda cewa hadir waliyai kenan ko yawa dai yana da cewa annabi ne hmm? eh shi ma yana kan wali so da shi abin da shekul islam ta miya ma yake kai kenan ina zan cewa wali ne ba nabi so suna cewa ai annabta bai tabbata sai da nafsi kuma Allah bai kira shi annabi kama qara'in sun nuna aiko to amma shi ma abin da yake kai kenan yace yana tabbatar da karaman waliyai kuma ahlus suna so da akwai waliyai kuma suna da karamomi ko ba haka akwai waliyai kuma suna da karama yace iqamatul khadir bil jidar amrun khaliqun lil ada yace tsayawar da khadir yama duk yama wannan katangan abu ne wanda ya sa al'ada katanga zai fada ko ka sa hannu ka miƙe shi kuma ya tsaya mafhum kaga abu ne wanda adatan la yumkin yace fa innal jidar idha ushika ala suquti la yumkin an yusliha bi basaqatin yace saboda ai shi katanga in ya kusa faduwa to ba makawa dole sai an zo an miƙe shi an gyara shi walakin nahu fa'ala zalika amma shi ya yayi hakan adalahu bi ya gyara shi kawai da hannun shi fa huwa sauya mu'tadilan mu'tadilun ko sai gashi ya tsayu ya daidaita ba maganan faduwa kuma ce, wa alal qawli bi adami nubuwwatihi fa haza min al karamat in aka tafi akan cewa ba annabi bane wali ne to wannan kaga zama karama kenan in kuma ya zama annabi ne ya zama mai kenan mu'jiza mafhum annaba abin da ke bayyana a gurin su mu'jiza ne su kuma waliyai abin da ke bayyana a gurin shine mai karama yace wa qad marra bina an al ulama ikhtalafu fi amri kuma ya riga ya gabata a gare mu cewa malaman fi sabani akan cewa shi waliyi ne ko annabi yace hal huwa nabiyyun aw laysa bi nabiyyin shi annabi ne ko ba annabi ba ala qawlaini akan maganganu guda biyu bal salasatu aqwal ai ma ya faɗa mana magana na uku na ganin Imam al-Mawardi ko cewa li kulli qawlin daliluhu wa shawahiduhu kowace magana kuma a cikin maganganun suna da dalilansa da abin da suka kafa hujja da shi yace wal qur'anu inna ma wasafahu bi annahu abdun min ibadillahi amma qur'ani da ya siffanta cewa shi wani bawa ne daga cikin bayin Allah wa amma bin nisbati lil karama amma aka dangata zuwa ga karama faqad qala al-qurtubi imam yana cewa karamatul awliya thabitatun ala ma dallat alayhi al sabita. ke karamomin waliyai abu ne tabbatacce kamar da dalilai hadisai suka tabbatar hadisai tabbatatu suka tabbatar wal'ayatul mutawatira ayoyi waɗanda suke mutawatirai sun tabbatar wala yunkiruha illa al al-jahid babu wanda zai yi inkarin karamomin waliyai sai dan bid'a mai musun ayoyin Allah awul fatiqul ha'id ko kuma fasiki mai nufin karkacewa daga hanyar Allah fal ayatu ma akhbara Allah ta'ala fi haƙƙi maryam yace ayoyi daga cikin ayoyin misali abinda Allah ya bada labari game da maryam Allah ya kare yadda a gare ta ko nana maryam annabi ya ce ya ce ce min zuhuril ta shatawiyya fi sayf na bayyanan ‘ya'yan itatuwan da ake samu a lokacin zafi aka samu a lokacin sanyi kamar yanzu a wannan halin da muke ciki sai ga kanju misali hmm? abin mamaki ko ka ga mangwaro mangwaro irin wannan ba irin wancan mangwaro da ake nakawa a abin nan ko ka zuwa sai ga bishiyar mangwaro ga mangwaro ko jaja wurko sun nuna an sai ka dauka hoto ka ce to ga mu mamaki ga wanda ya faru da namarin kenan sai an zo sai a ga abincin da ba a samu a wannan lokacin sai a gan shi da sai a ganta da shi mafhum kuma lokacin ba noman rani ake bari a ce ana ko wani gona ne da ake irrigation farming aka samu mata kaga wannan min karama min karamat yace wasayfiya fi shita ko aga abincin da ake samu lokacin zafi a lokacin sanyi alama taqaddama yace wa ma zahara ala yadiha haythu umirat haythu amarat an-nakhla yace da kuma abin da ya faru daga gare ta lokacin da ta umarci bishiyan dabino wa kanat yabisatun bishiyan dabinon tana bushe fa asmarat sai ta yi aya wa huzzi ilayki bi jiz'in haka ma Allah ce jiz' tubin ya riga ya bushe reshen su riga sun zuba ya zama kututtire amma ka ce ta jijjiga tana jijjiga sai ga ayan dabino na zuba yace wahiya laysat bi nabiyyatin kuma yana na maryam ba annabiya bace saboda ai babu annabi mace alal khilaf duk da an samu wasu yan bid'a da suke ce ba annabiya ce shi yasa malai alal khilaf yace wa dullu alaiha ma zahara ala yadi al-khadir kuma abinda zai kara nuna maka karaman waliyai inji imam al-qutubi yace abin da ya bayyana a hannun khadir min kharqi safina na fasa wannan kwale ruwan wa qatl al-ghulam da kashe wannan yaron wa iqamati al-jidar da daidaita wannan katangan qala ba'd ulama wasu malamai suke cewa wala yajuzu an yi kala an kana nabiyyan imam kuzi wasu malamai sun ce bai halatta ba a ce shi annabi li'anna isbatan nubuwa la yajuzu bi akhbaril ahad saboda ai tabbatar da annabta baya tabbatuwa da hadisi wanda yake ahad la siyama qad ruya min tariq tawatir balle kuma a ce an rawaito daga hanya mutawatir shine ƙur'ani min gairi an yahtamila ta'wilan ta inda ba zai dauki wani tawili ba bi ijma'il umma da ijma'in malamai qauluhu alaihi salam fadan annabi sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'di cewa babu annabi bayana wa qala ta'ala wa khataman nabiyyin Allah ya kira annabi cewa shine cikamakon annaba wa za su mamaki me yasa aka faɗi wannan magana ko yawwa zo za mu ji والخضر وإلياس كلاهما باقيان مع هذه الأمة ma'adil karama amma annabi khadir da ilyas suna nan da wannan karama So da akwai wanda suke da imam imamu yana cikin waɗanda malaman da suke gan cewa khadir bai mutu ba har yanzu yana rayu ko annabi bayana don ka ce khadir annabi ne ya nuna cewa shi mai annabi kenan duk da malaman ko sun musu raddi sun ce Allah ma annabi Isa ma yana rayu ko kuma kai saka musa cewa annabi Isa ba annabi bane sai suka ce to annabi isa ba a duniya yake rabe yana rayuwa ne a sama sai aka ce musu to ai annabi isa zai dawo kuma duniya amma kuma annabi sai in ya dawo ba zai dawo a matsayin ne annabi ba zai dawo a matsayin mabiyin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda wannan bai zama dalili da za ku ce kai ba annabi ba dan yana raye ba dalili bane annabi isa ma yana raye sai ku koma tafsirin ga gani magana ya fi shafi biyar wannan magana da dalilai da ya kawo da sauransu wannan mala ya dan cirato mana ne kawai to daidai inda kawai magana akan karamatul auliya sai ce fa wajaba an yakuna ghayra nabiyyaini to da wannan dalilin yace ya zama wajibi ka yadda cewa ba annaba bane khadir da ilyas ce li annahuma law kana nabiyyaini lawajaba an yakuna lawajaba an yakuna ba'da nabiyyina alayhi salatu wassalamu nabiyyun to da in dai har ta ce su annaba ne to ba zama wajibi ka ce to akwai wani annabi bayan annabi Muhammad illa ma qamatid dalalatu fi hadith Isa annahu yanzilu ba'dahu sai da abinda dalili ya tabbatar a hadisi cewa annabi Isa zai dawo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai malai sai ne ah, ke da suna ah, malam kabir asgar sai ce wa amma bin daidai nan maganan kurbi ya tsaya mafu magana imamu qurtubi daidai nan ya tsaya sai magana malam kabir askari ce wa amma bin nisbati li baqaihi yace amma maganan cewa danganta magana cewa annabi khidir yana raye ha ala qaidil haya cewa yana nan a raye wa qad warada fi zalika riwayatun wa hikayatun kathira ruwayoyi sun zo akan haka da labarurruka sun zo haka masu yawa amma wa fi a wasu daga ciki annahu kana yahujju huwa wa Ilyas kullu sanatin suna cewa ai yana yin aikin haji kowace shekara da shi da Ilyas wa mustanadul kailina bidhalika sai dai waɗanda ake jingina magana zuwa gare su da'ifun jiddan abu ne mai rauni matuƙa kama qala ash-shanqiti fil azwa kamar yadda imamu shanqiti ya faɗa cikin azwa'u azwal cewa annabi khidir yana raye magana ne wanda yake da rauni babu dalili za ka hujja da shi gaskiya mafhum kama malam wannan mu sani asalin muhallin shayi ya kuma ne nuna mana tabbas cewa ahlus sunna sun yarda da karama mai waliyai amma ahlus sunna abinda ba su yarda shine ba za ka zo a cikin karaman ka ka zo da abinda a shari'a haramun ne ka ce halal ba mafum ko ba za ka zo da wani tsara'a sabo ba an gane ku sai dai karama zai yana faruwa abubuwan da suka zama khariqul lil ada mafhum yawwa saniyan abu na biyu daga cikin abin da ke da alaka da salisan ya kamata ya zama ai ku gyara okay salisan ne na'am yace abu na uku malai ce abu na uku ar-raddu ala munkiril asbab a cikin wannan kissan za mu ga raddi akan wanda yake inkarin ruko da sababi mun san abin malam abin da yake nufi yanzu akwai wanda yake ganin cewa misali misali in in in zan yi kuɗi zan yi kuɗi ko da na kwanta a ɗaki na yi bacci ba sai na je na yi sana'a zuwa a yi sana'a ne riko da sababi ne ko sababi ne na yin ne na yin kuɗi kuma haka Allah ya tsara duniya to akwai wanda suke inkarin haka to malai ce a cikin ayoyin akwai inkari akwai raddi ga waɗannan mutane malai ce al-akhdhu bil asbabi sunnatun kauniyatun riko da sababba sunna ce da Allah ya tsara duniya akai qala ta'ala Allah ce man amila salihan duk wanda ya aiki na kwarai min zakarin aw unsa namiji ne ko na mace wa huwa mu'minun yana mai imani falanuhyiyannahu hayatan tayyiba to tabbas za mu rayar da shi rayuwa mai dadi wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kuma za mu saka musu ladan su da mafi kyawun abin da suka aikata abin da za mu ba su yafi abin da suka aikata kyau suratul nahl wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah manzalla ce ka kwadaitu zuwa ga abin da zai amfane ka kuma ka nemi dogon ka nemi taimakon Allah rawahu muslim wa ghayruhu imam muslim da wani sun rawaito wannan hadisi wa qala ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah yake cewa al-iltifatu ila al asbab shirkun fi tauhidi ke mai da hankali zuwa ga sabu ba ji cewa wannan sabbin da ka rike shine zai baka ba Allah ba wannan shirka ne mafhum shirka ne baka da lafiya sai ka sha paracetamol amma lokacin da ka sha paracetamol kana ji a ranka cewa paracetamol din shi zai warkar da kai ba Allah ne zai warkar da kai to wannan shirka ne akwai wanda ya sha paracetamol inda aka kera a America kuma ya mutu ko ba haka riwa akwai wanda ko bai sha ba kuma ya me ya warke an gane ku to shine ma'ana al-iltifat ila al-asbab ya zama kai sababin shi kake kallo to wannan shirka ne yace wa mahwil asbab an takuna asbaban naqsun fil asli والإعراض عن الأسباب بالكلية قدهم في الشرع يتي ومحو الأسباب شارع سببا كما قبالا أه؟ share سببا cewa an ta kuna asbaban cewa waɗannan ɗin ba sabuba ba ne to wannan kuma naqsun ne fil aqli rauni ne a hankali kace lafiya shan magani ba sababi bane na samun lafiya wannan ya dumme hankali zai gane cewa ka samu matsala a hankalinka ko ba ka bane so da yau da gobe ya nuna cewa eh in babu lafiya ana me ana shan magani kuma ya zama sababi na samun mi waraka yace wal i'rab anil asbab juya masabubban baya kuma ha bil kulliya gaba hada mutum yace ba zai riko da sababi kwata kwata mafhum yace qaduhum fi shar'i wannan kuma muzanta shari'a ne mafhum yace wannan kuma muzanta shari'a ne wali haza qala Allah ta'ala da wannan nema Allah madaukakin sarki yake cewa fa idza farakta fansab idan ka gama fansab to kai iya bakin kokarinka an gane ko in ka gama aikin ibada to kai iya bakin kokarin wajen aikin neman duniya shine fansab din wa ila rabbika farghab sannan ga ubangijinka kuma ka maida ka koma ka zama kaɗayinka fatanka gaba ɗaya zuwa ga ubangijinka shine wa ila rabbika farghab ce fa ma'amara bi an takuna ragaba ilaihi wahdahu kaga wannan aya sai Allah maɗaukakin sarki yayi umarni cewa gaba ɗaya kwaɗayinka fatanka ya koma zuwa ga Allah shi kadai wa qala Allah maɗaukakin sarki sake cewa wa 'ala fatawakkalu in kuntum mu'minina ya ce ga Allah za ku dogara matakan ku masu imani ne in ji Allah maɗaukakin sarki mafum shotul ma'ida ya ce wa ma'a kulle haza tare da dukkan wannan fa inna ba'da ahli balali wasu daga cikin ma'abota bata yaz'umu anna haƙiƙatar tawakkul mabuniyun ala adamil al bil asbab suna raya cewa ai haƙiƙanin tawakkali an gina shi ne akan rashin riko da sababi cewa ko baka yi riko da sababi ba rashin riko da sababi ma suna ganin wannan shine tawakkalin mafhum mutum zai zai ce maka ko ban yi aiki ba zan shiga aljanna bayan Allah da ya kira aljanna yace allazina amanu sai ce wa amilu wa amilu salihati Allah ce sai kai aiki aiki ga sababi ne ne na samun me aljanna baka aiki ba ka samu aljanna ba to wasu ma abota bata suna ganin a'a ba haka al'amari yake ba yace wa fil qissati a cikin qissan ma yadullu ala mujanabatihim lis-sawab qissan na nuna masu wannan tunanin lalle sun yi nisa da abin da yake daidai fa inna Allah subhanahu qadirun ala inja'i as-safinati min duni an yu'iba al-khir sura Allah yana da ikon ya kubutar da wannan kwalakwalan ko da annabi khidir bai yi makwalakwalan illa ba ko ba ga bane kwalla bai da iko yana da shi وقادر على تثبيت أبوي الغلام على الإيمان دون أن يقتل الغلام kuma Allah yana da ikon ya tabbatar da iyayen yaron akan musulunci ko da ba kashe yaron ba ko bai da shi wa kadhalika al-amr bil nisbati li iqamati al-jidal haka al'amarin da ke da alaka da miƙe wannan katangan Allah yana da iko ya miƙe katangan ko bai da shi ya da shi ولكن الله تعالى جعل سنة الحياة في قدرته وتدبيره وأعطى عباده القدرة والأقل للتفكر والاختيار والأخذ بالأسباب والاكتساب amma kuma Allah maɗaukakin sarki sai sa sunnansa na rayuwar ɗan adam ya sa sunna ne na rayuwar ɗan adam da zai tabbatar da ƙudurarsa da jujjuyawan al'amuransa sai ba ɗan adam iko na da hankali na yi tunani kuma ya zaɓi mai zai yi sai riko da sababin da zai sa yi wannan aiki mafum maka da Allah zai duka Allah zai iya yi amma sai turo a nai Musa da mai da khadir saboda yana maka al’asubu bil asbab la yunafi at-tawakkul riko da sababi baya kora tawakkali da ba ka da littafi ne eh haba ka ta zaune na'am mala yake wa qala ibn abul iz ibn abul iz al-hanafi a cikin sharhin aqidat sahawiyya yake cewa yace wa qad dhanna ba'd an-nas yace wasu daga cikin mutane suna riya cewa anna at-tawakkul yunafi al-iktisab wa tu'ati al-asbab wa umura idza kanat muqaddaratun fala hajata ila al wasu mutane suna cewa lallai suna raye cewa lallai tawakkali ha yana kore wani abu da mutum zai da shi shine al-iktisab wani kokari da zaka yi wato atil asbab kuma yana kore sababba inda inda kana tawakkali to ba sai kai riko da wani sababi ba wa anna al-umura idza kanat muqaddara fala hajata ila al-asbab cewa dukkan wani al'amari in da ya riga zama kaddararre to ba bukatan wani sababi malike wa hadha fasidun ce wannan maganan banza ce wa yazid bin hajar fil mas'alati tawdihan fi mas'ala tawdihan da qawlihi fil fath kuma imam ibn hajar al ya ƙara akan wannan matsalan so da ya ƙara bayyana abun a fadin sa wal muradu bit tawakkuli da ake nufi da tawakkali i'tiqadu ma dallat alayhi hadhihi al-aya wa ma min dabbatin fil illa ala Allah yake asalin ma'anar tawakkuli shine mutum ya yadda da abinda wannan ayar take nufi fadan Allah wa ma min dabbatin fil cewa babu wata dabba a bayan kasa illa ala Allah rizquha fati arzikin ta yana wajen Allah wa laysa al muradu bihi tarku tasabbub ayan baya nufin cewa mutum ya bar ruko da sababi wal i'timadu ala ma ya'ti min al makhluqin ba a nufin cewa mutum ya gingina a ya jingina daga abin da zai zo daga abubuwan halitta daga bayan Allah ba na karka kore sababin kuma kai zama sababin shine mai dogaranka yace ba haka ayan take nufi ba li anna zalika qad yajru ila dhiddi ma yarahu min at-tawakkul yace saboda in ka dogara da mutum to hakan zai kai ka zuwa ga sabanin abin da tawakkali yake nufi hakan ka kore sababi hakan zai kai ka zuwa ga sabanin abin da tawakkali yake ne yake nufi sai dai ka haɗa biyu ya zama ka dogara ga Allah kuma kana ne bin sabuba in Allah ya yarda ka samu sai sauke maka sabayin an gane ku ce wa qad sila ahmad an tambayi imam ahmad bin hanbal rahimahullah an rajulin game da mutumin da jalasa fi baitihi ya zauna a gidansa aw fil masjid ko a masallaci wa qala la a'malu shay'an hatta ya'tiyani rizqi yace ba zan yi aikin ko ba har rizqi na zai same ni a daki na fa qala hadha rajulun jahil al-ilm yace wannan mutum wanda jahili ne bai san me ilimi ba jahili ne ha yawa imam malik yace wannan mutum bai da hankali a kai shi asibiti an gane ku to wannan matsala na uku kenan akan da ke da alaka da me akida so da karu ka mutum yana faɗi shi wanda suka ce kai baka da tawakkali a'a abun hawa ne ka zo ka yi ne safar ka daure shine tawakkali an gane ku baka nayi faɗa mu wani ba da yazo sauka a masallaci ya saki raƙumin shi ya shigo masa annabi ya ce raƙumin ka fa yi nayi ya ce qayyid wa tawakkal je ka daure sai ka dogara ga Allah Allah ya riga ya sa dole wannan shari'a ne haka Allah ya tsara an umurce ka da kai to yi daurewan umarnin umarnin wane ne in ka bi umarnin Allah kuma kai nemi Allah ya kai to sai Allah sai zo sai taimake ka a lokacin da ka saba yanzu ka sa umarnin Allah kuma ka so Allah ya taimake ka ba zai yi wai an fahimta ko an taɓa ba labarin wani wani tun da baban shi ya mutu kawai shi ya dogara ga Allah ko ɗaki ne zai tabi kullu yana barin kofa buɗe ce kuma in barawa shiga ya sata ba wanda ya kama shi in ka bar kofa a buɗe ga kayan abu sai barawa shiga ya ɗauka sai dai a kwace abun a wajen barawa amma ba za mu shi komai ba Shi ne shara musulunci ba abin da za mu za a kwace ko abin ya fi rubo ne na ba abin da za mu ko miliyan dubu ya kwace kai ka bude gashi yana kallo dole zai wuce yana kallon kuɗi sai barawa sai ya shiga sai ya ɗauka. ko za ka ne kawo in ya kasa ce to tafi shine shari'a mutai so da sanda ka sa'a ma Allah kafin yayi yayi mafhum yawa to rabi'an na hudu annahu qad yakunu inda gairin an-nabi min al-ilmi ma laysa inda nabiyyin wannan ma duka mala ya gina akan fadin wanda suke cewa khairul menene wali yace zai iya yiwa a samu a wajen wani wanda ba annabi ba abinda annabi bai da shi na ilimi wannan kuma yana faruwa da kowa musamman al'amarin duniya ya faru a zamanin annabi ko sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai suna hada auren dabino hada namiji da mace ko yace ba sai ku yi wannan ba sai suka dauka nabi ya hana su ne a shekarar sai ba a samu ayan dabino da yawa yace me faru suka ce kai ka hana mai ta antum a'lamu minni bi umuri dunyaku sai kun fi ni sanin harkan duniyan ku ku je ku ci da abin da kuke dabino ya samu kaga su suna da wani ilimi akan yadda za a ne samar da mafi yawan shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai da ne bai da wannan ilimi malaki hadhihi al-mas'ala ka sabiqatiha yake wannan matsalan kamar wanda ta gabace ta ne tustafadu ala al-qawli bi adami nubuwwati al za a samu wannan fa'idan za ta yi aiki ne kadai ga wanda ya yarda cewa annabi khadir ba annabi bane mafhum amma ni da ne da annabi ne kaga wannan fa'idan ba shi a shi kamar da shi ma lai fada sai fa khadir indahu ilmun lam yakun inda Musa alaihi salatu wasalam sai khadir yana da ilimin da Musa annabi Musa alaihi salatu wasalam ba shi da shi na biyar yace idza ihtamala al-lafzu akthar min ma'na fa azharuha aulaha yawa ce idan lafazi ta zama tana da ma'ana sama da ɗaya lafazi ne guda ɗaya amma ma'anan lafazin ba guda ɗaya bane mafhum to da duk lokacin da aka furta lafazin to ana bata ma'anan da tafi shahara da shi ne mafhum an fahimta bari mu ba misali yanzu kalman shege shegi a community ɗinmu yana da ma'anoni gudana biyu yana ɗaukar ma'anan zagi kuma yana ɗaukar ma'anan mai yabo amma wanne ne ya fi shahara zagi an gane ku zagi shegi yanzu kawai na magana ce wannan shegi ne fa me za a ɗauka bai da uba ko shi yasa shari'a sai ce to duk kalmar da ke da harshen damo irin wannan ka daina amfani ma'anan da salli ala muhammad salli ala muhammad salli ala wannan ma'anan da yafi shaharan shi ake bashi an gane ku yace rawa abu nu'aym bi sanadihi an shafi'i abu nu'aym a cikin littafin sa hilyatul awliya ya rawaito da sanadi daga imamu shafi'i muhammad bin idris ash-shafi'i Allah ya ji kai shi gafarta mishi yake fi bayani manhaji fahmi al-hadith da yake bayanin hanyar da ake fahimtar hadisi da shi annahu qala cewa imamu shafi'i ya ce wa idha ihtamala ya'ni al-hadith al in hadisi ya zama ya tattari ma'anoni da yawa fama ashbaha minha zahirahu aw laha biha bihi to abin da yafi shahara yafi nuna zahirin magana shi ake dauka cewa hadhihi qa'idatun nafisatun ومعتمده عند اهل العلم ita wannan ka'ida ce mai muhimmanci kuma malama a wajen malaman ilimi suna dogaro da ita bale ce wa takhrijuha fi hadhihi يظهر من تعامل موسى عليه الصلاة والسلام مع الأحداث التي وقعت لخضر من خرقة للسفينة وقتله للنفس الزكية فأخذ موسى عليه السلام بالأمر الظاهر المتبادل وحكم بموجبها bi mujibi kaji maganar nan yace wannan ka'idan kamar yadda muka fara ka'ida ce mai muhimmanci ko malaman ilimi suna dogaro da ita to fitar da wannan ka'idan a wannan kissan za ta bayyana ne wajen amfanin da annabi Musa yi alaihi salam wajen yadda ya fassara abubuwan da suka wakana daga khidir na farko fasa jirgi da kashe yaro kuma ya san yaron bai komai ba ko ya ga an kashe shi kaga shi hukunci ne da abin da me ya bayyana mishi yace wa qad jita sha'an imra da qad jita sha'an nukra bace ala ah, alla la alla khair yana da wani tunani na daban ba bace haka ba na so kira nuna gwa kasa Mafu yace kaga shi amfani da abun sai hukunci da abin da abin da ya bayyana masa yau jabta abin da ya bayyana shi ne wannan abun mummunan aiki ne mafu amma wajen khair mummunan aiki ne ba mummuna aiki ba ne yace lakinnahu akhadha yace na'am hunaka ma'anan akhar khafi abinda khidr yana da wata ma'ana ta daban amma ya ma'ana lam yakun ya'lamuhu Musa alaihi salatu wasalam wanda wannan ma'anan annabi Musa bai santa ba lakinnahu akhadha bil sai da annabi Musa ya aiki ne da me zahiri wa huwa al-aslu kuma shine asali wala mal bi qawlihi ya zargi annabi khadir da cewa laqad di ta shay'an imra hakika ka zo da wani abu babba walamma qatala al-ghulam qala lahu lokacin da ya kashe yaro yake laqad jita shay'an nukra ka zo da mummunan abu anan abin da zamu dauka ne duk abin da ka san in ka aikata ga irin kallon da za a maka mummuna to ka nisance shi mafhum ba za mu ganka akan titi kana tafiya da mace ka fada da ka fada yan ce dube shi ce ko ba a santa ba a san ku da ita wajen yar uwarka ba ce amma wanda an san ku kowa unguwa ya sa a kanuwan shi ne ko yar shi ko baban shi ne a misali yau ta zo misali ko yau aka fara ganta anguwan to ka nisanci wannan a ka bari a dan santa kwana daya biyu a san oke a wancan ai kanwan wannan a ai yar uwan wani ne ai yar shi ce ai baban shi ce mafhum an gane ku in suka maka hukunci da abin da ya zama zahiri ba su laifi ba nan musa ma yayi ko haka wani yawa cewa ne mai yawan yawo da yan mata anguwa wa ya ja yawwa ina cewa ka ce kai ne yance to ba ni ba kaga shi ya ja mafu shine darasin yace salisan na shida isbatu sifati ala madhhab salaf salih sifan ya tabbatar da Allah madaukakin sarki yana da siffofi kuma akan mazhaban magabata na kwarai yace wa yu'khad hadha min mawadi'in kathira min al-qissa yace za a samu wannan a gurare da yawa cikin qissan wa min zalika daga ciki isbatu si'ati Allah tabbatar da wayarwan ilmin Allah ko hadisin ya tabbatar wa ma ilmi bi ilmika ko ma ilmin Allah ko kaga cewa Allah yana da me <coughs> ilmi? a sha'ira ba sa tabbatar ma Allah ilmi, suna ce alimun bila ilmi wa isbatu qudratihi wa rahmatihi kuma tabbatar da kudiran Allah Allah yana da kudura a wannan raddi ne ga ilmi qadariya ko ba cewa Allah bai da wani kudura bawa ne duk abin da bawa yake ne yake ba ruwan Allah ce to kaga kisan ya kare ta su wa rahmati ya tabbatar da rahaman Allah wannan kuma wannan kuma raddi ne zuwa ga khawarij ko yawa to waɗannan su ne a fawaid da suke da alaka da abin da ya shafi mai aqida sun so gobe mu tashi ne a fawaid na dalibin ilimi so mu shiga fa'ida na gaba alqismu rabi' ce bangare na hudu ma fil qissati min fawaidin fi tafsir abin da ke cikin qissan wanda ke da alaka da fa'idoji na tafsiri awwalan na farko al-mazkuru huwa al-khidr huwa al-khidr wanda aka ambata a qissan fa shine annabi khidr wa dalilu zalika ma warada fi hadith ibn abbas radiyallahu anhu inda al-bukhari وليس كما قال الحر بن قيس الفزاري yace dalili da zai nuna haka shine hadisi ibn abbas kamar da muka kanta da yazo cikin sahih bukhari ba abinda wani da ake kira al-hir bin qais al-fazari shi yana cewa ba khadir bane in yazo fassara ayi yana ce ba khadir bane da annabi mu yana faɗan wani abu ne da mu kaga sai mu ce mishi kare yake to annabi ya fasara ya ce wane ne khadir kuma tafsirin annabi shine gaba an fahimta ku yawwa duk wanda zai karanta maka yace maka ba khadir bane sai ka ce kariya ne ya tabbata ga Ibn Abbas daga ubayu bin Ka'ab kuma yana cikin sahih Bukhari sahih Muslim cewa wane ne Khadir kaga wannan mai tsaya da muhimmanci zuwa tafsiri sani na biyu anna Musa huwa an-nabiyyu mashhur alayhi salam yana cewa lallai annabi Musa nan shine Musa Khadir kuma shine annabi Musa nan ba wani bane daban-daban ka gane ko yace kana nauful bakali ahadut tabi'in يزم أن موسى الذي ورد في هذه القصة ليس هو موسى بني إسرائيل وإنما هو موسى آخر وقوله هذا خطأ كما قال ابن عباس cewa shi wannan nauf albakari saboda ya zo ya musulunta ya sa gawan malai ce ahadu tabi'i ɗaya daga cikin tabi'i saboda ya zo ya musulunta shi wanda ya faɗa ma sa'id bin jubair ko sa'id bin jubair kuma zai tambayi ibn abbas ibn abbas kuma ya faɗa mishi abinda ubay bin ka'ab yace manzon Allah ba magana ya kare ba magana ya kare yace kuma abinda wannan mutum ya faɗa kuskure ne kamar yadda ibn abbas ya bayyana salisan na uku annan nabiya sallallahu alaihi wasallama fassara lahu alfaz alquran kama balagaha kuma daga cewa ne nuna mana cewa na fa'ida na tafsiri shine annabi sallallahu alaihi ya fassara mishi lafuzzan alqur'ani kamar yadda ya isar bayan isar manzo Allah ya ce kaza kaza sai ja aya ko in yace kaza kaza sai ja aya ina nuna mishi oke ma'anan kalma kaza sai fada mishi ashe annabi yana masahabai mai tafsiri mafhum ashe annabi yana masahabai tafsiri to ina tafsirin da annabi ya masahabai tambayar zamu mai kala kala ka tafsiri sai ko sai da hadisi ba tun da ya tabbata annabi ya masahabai tafsiri to ina tafsirin annabi ko kuna son mu yi watsi da na annabi da na sahabbai mu dauki naku bakake irin mu eh? wanda a gidan kuma ba da kai malami bane ma kai kai so mu dauki naka fassara mu iya na manzon Allah sai mu ce musu to ina tafsirin alqur'ani na annabi yace man yaqra hadhihi alqissa fi sahih bukhari duk wanda yake karanta wannan qissa a cikin sahih bukhari yajid anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkuru alfaz alquran thumma yatba'uhu bitafsil wa bayan alma'na zai ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana a cikin wannan kissan yana ambata lafuzan alqur'ani sannan yana biyo bayan shi da tafsiri da bayanin ma'anar ko ba ka muka gani ba yawwa yace fa jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam baina iblagil qur'an lafzan wa iblagil qur'an ma'nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakanin isar da qur'ani da lafazi da kuma isar da qur'ani da me da ma'ana mana ba lafuzan qur'ani kadai manzo Allah ya san mana hadda bayanin ma'anan alqur'ani yace wa hadha huwa almutalib min ahli alilm kuma wannan shine abin da ake bukata daga ma'abota ilimi zama suna isar da qur'ani ma'anan wa tafsiran mafhum rabi'an na hudu alfarqu baina qawl alam aqul laka wa alam aqul har yake alam aqul laka akwai inda yake alam aqul innaka akwai alam aqul laka ko to me bambanta su yace fil maratil ula amara na farko ya kala yace alam aqul innaka lan tastati'a ko wa fi thaniya anabiyu yace alam aqul laka ko innaka na farko babu laka na biyu akwai me laka to me yasa yace wa zalika li anna kafal khifaf ablagu fi tanbih fi qawli alam aqul laka yace saboda wannan kaf din na lakan nan da ya fada a nadu yafi cika wajen jan hankalin mutum na farko yace alam aqul innaka ko to in bai ji bane alam aqul laka yanzu ya ji da kyau an gane ku yana nuna mishi in bai ji na farkon ba to ga na biyu na farkon nan kai sai bai ji shi saka ce laka to da kai nake yi an fahimta ku yawa shine ma'anan abu yace yace hadihi ablaq fi tanbih wace wannan ya fitika wajen jan hankalin mutum wa qalaha Musa alayhi salatu fil marta thaniya kuma yace wa qalaha ya faɗa ga annabi Musa a bangare a karo na biyu khamisan na biyar Almuradu fi safina ya qawlihi ya'khudhu kull safinatin ghasba yace abinda yake nufi da kwale-kwale a fadin sa cewa wannan sarkin yana kwatan duk wani kwale-kwale mai kyau yace safinatun salimatun kwale-kwale wacce ba ta da aibi fa inna lafza kull yace lafazan kullu a wannan ayan fil aya laysat ala al-umum baya nuna gamamme fal malik ma kana li ya'khudh safinatun mu'ibatun aw radi'a baya kwace kwalkwalan da ta zama tana da aibi ko tsohuwa a'a kullu alaina sun kullu qasban duk wata kwalkwalan ne kyau wanda babu aibi ko ba da tsufa ba ke yake kwacewa me ko ya kwace tsoho ya ba su mai kyau tunda shi sarki ne ko amma sai zama sai mai kyan ne sai ya kwace sai ya barka ka ta ka rasa abin da zaka yi ashe ba ya sarakuna suka fara zalunci ba kenan a gane ku haka wannan kisan wa annai musa kaga ka gani a nan yanzu sai ka yi haƙuri su ma sun yi haƙuri ne ibrahim sanannu agwa ƙasa ya ce wa inda ma ya kuzu sufun aljudu yana kwace kwale-kwale ne sababbi wali hada abal khadir a safina ra'fatan bi ha'ula'il masakin da wannan nema sa khidir yama kwale-kwalen aibi saboda tausayin shi ga waɗannan miskinai talakawa li Allah ya akuza al-malik safinatuhum ghasban saboda kar sori ghasba nan ghas shine zalunci ina ta fasara akan sabo ku ku ya hakuri zalunci yace saboda kar wannan sarkin ya kwace musu kwale su bisa zalunci yace fa yabqa haula al-masakin bidun safina sai wa'annan masakinan su zama ba su da me ba su da kwale in ya kwace kaga shikenan ko yace was-safinatu kanat tasuddu hajati kuma wannan kwalakwalan ita suke amfani da shi su tare ma kansu bukatun yau da gobe ya'maluna biha fil bahri saydan wa ujra suna aiki da shi a cikin teku suna kama kifi kuma suna haya da shi ka hauka biya su in ba wanda za su dauka zai biya su sai su kama kifi mafhum sai sun kan sai haka da dama mutane suke wanda suke rayuwa kusa da ruwa sadisan na shida limaza qala ghada'ana me yasa annabi Musa yake mishi abincin mu abincin ranar mu ko abincin kalatin me yasa ya faɗa mishi haka ai ghada'a Musa wa Yusha bin Nun ai abincin kalatin Musa da Yusha bin Nun wa huwa al-hut shine wannan kifin wa fi isnad al-hut ilayhi ma huna isharatun ila istihbab it'am al-insan khadimahu mimma akalihi wa aklihima jami'an an ji wannan fa'idan an ji wannan fa'idan ya shigo mana yake jingina kifin zuwa gare su su biyu yake atina gada ana ka ba mu me abincinmu yace wannan yana nuna halacci da kwadaitarwar da musulunci yayi na in kana da mai maka hidima ɗan aiki a to ka rinka ciyar da shi daga abin da kake ci in ma samu ne ku zauna ku ci tare an fahimta ku. kaga sai ce mishi ne, abinci kaga ba wai abincin Musa daban na Yusha'u daban ba mafhum abincin su ne tare an fahimta ku wannan yake yake kama qala sa'idi kamar da Imam as-Sa'idi yake fara to wannan yana cikin abin da da yawa daga cikin mutane a wannan zamanin sun rasa kullun na faɗa yana daga cikin mafi girman mawuta kaga me me muku abinci a gida kuna wulakanta ta me gadon ku kuna wulakanta shi wallahi mutum da kiki me dafa muku abinci ba eh me dafa muku abinci fa shine kuke wulakanta wannan ya ganganci ne ji ba wuce ta aihuwa da damina eh me gadin ka fa wanda ya san shiganka ya san fitanka ya san kana nan ko baka ya san baccinka ko takinka kuma shine abun wulakanci ai ka cika tashasha ko mai dawa to dole mu kiyaye wannan an gane ku sabi'an na bakwai qawluhu fadin sa ajaban yace ai li Musa wa fatahu li annahu fil marrati al-ula yace ai mana mamakin nan ga annai Musa da kuma me shi wannan bawan na sai masa hidima saboda a wannan shine karo na farko fattakhadha sabilahu fil bahri saraban ya dauki ya kama hanyarsa zuwa cikin teku saraban ya dabi ta karkashin ruwa ta kasa ya fishiya ce fa hada muta'alliqun bil hut wannan kuma yana da alaka ne da wannan kishin wa amma qawluhu fi thaniya amma fadin sa na biyu wattakaza sabilahu fil bahri ajaban ha kaga na farko fattakaza ko da Allah ke bada labari kifin ya dauki hanya na biyu kuma shi ya munnan dan aikin annabi Musa ne ke fada mana Musa wattakaza sabilahu fil bahri ajaban kaga wannan su kenan ai fa muta'alliqun bi Musa wannan mawakin ga nai Musa ne wa qad jaa fi sahih bukhari fa kana lil huti saraban wa li Musa ajaban ya zo cikin sahih bukhari manzo Allah ya shi sai Allah ya game da kifi Allah ya ce saraban game da annabi Musa ya ce me ajaban mana ajaban din nan annabi Musa ne da Yusha suka yi mamaki mafhum karka jingina zuwa ga me kifi saraban kuma ana magana akan ne kifin karka dauki wannan ka ba wancan mafhum na'am na takwas ce la yajuzu tafsirul qur'an bima yu'khadhu min al-isra'iliyat kisan yana nuna mana ke bai halatta tafsirin Alkur'ani kuma a rinka daukowa ne daga isra'iliyat ba wannan mun tattauna shi ko yawa bai halatta kaga wancan wancan albaqalani din kaga ba isra'ili ne ya ɗauko daga isra'ila cewa annabi musan bani isra'ila daban annabi musan khadir daban sai aka ce kuskure kaga wannan yana cewa bai halatta a rinka daukan tafsirin Qur'ani daga Isra'iliya yace wa yastafadu hadha min inkar ibn Abbas radiyallahu anhu ala Nawf bin Fadala yace za a samu wannan ne saboda inkarin da Ibn Abbas ya ma Nawf bin Fadala shine al-Baklani din wadhalika ala ar-ragmi bi anna Nawfan kana aliman wannan kuma ya kasance ne duk da cewa shi Nawf malami ne qad qara al-kutub ya karanta littafai wa sami'a katiran min akhbari madiyin ya ji labarai da yawa daga waɗanda suka gabata yana da ilimin isra'iliya sosai amma walakin ma'a zalika ankara alaihi min abbas radiyallahu an ibn abbas ya mishi inkari radiyallahu annahu ta kallama fil matsalati bila ilmin so da a wannan matsalan bai da ilimi kai. da zai faɗa wanda bai sani ba sai ya tambaya sai ya ce sahabban annabi wane ne wannan musa sai su mishi bayani za ka ba a daukan ba a tafsirin alqur'ani daga shafi faɗi, ko ba ka zama ko ka koshi ka fadi ka tafsira alqur'ani tafi an natara anna salafa na tashdidan baligan fil qawli ghiratan ala cewa magabata suna tsanantawa tsanantawa mai tsanani matuka akan wanda yake akan magana saboda saboda kishi da suke da shi na gaskiya kamar ibnu abbas yace kaza ba man kaza ba aduwun ma so da yama Allah ƙarya yama annabin Allah ƙarya sai annabi sai ibn abbas ya kausa sarishi ce kaza ba aduwun ma ce makiyin Allah yayi ƙarya mafhum yawwa ce wa hadha ma'qulu min qawli ibn abbas kaza ba aduwun ma limujarrad qawli nauf inna musa laysa bi musa bani isra'il zaka samu wannan maganan ibn abbas da yace makiyin Allah yayi ƙarya saboda ya ce annabi Musa bani Isra'il ba shi ne annabi Musa Khadir ba an fahimta ko wannan yana ce yanda magabata suke kishin gaskiya in an taɓa in an yi wani abu sabanin gaskiya ran suna ɓaci kuma suna nuna kishin su ga wannan gaskiya ashirin na goma ce aljaza'u ala al'amal salih laysa mukhtassan bil akhirah cewa sakamako da Allah ke bayarwa akan aiki na kwarai ba dole bane ana bari sai ka je lahira tun daga duniya Allah na iya fara saka maka kan wani aiki da kake na arziki aina za mu gane wannan ba wa zai faɗa mana na baban yaran nan kaga Allah ya saka mishi ne shi ba shi da rarai da zai kara dukiyar ƴaƴan shi amma tunda mutumin kirki ne ya bi Allah lokacin da yake da rai sai Allah ya kawo waɗanda za su kare ne dukiyar da ƴaƴan an fahimta ko ko kai ka mutumin kirki kaka damu da me zai faru bayan ka Allah zai jimici bayan ka an gane ku yace matubatan lahi lil amali salih laysa mukhtassa bil jazaa'i fil akhirah ce sakamakon da Allah yake barwa dan an ka aikata aiki na kwarai bai keɓanci kawai sakamako a lahira ba bal qad yadkhulu fihi min umuri dunya shay yace hasali ma wani abu daga cikin al'amarin duniya yana iya shiga ciki hatta fi zurriya ba'da mautil amil hatta a cikin zuri'a da mutum zai bari bayan wanda ya aikin ya mutu ya bar duniya yace fa ashabu jidaril yatimaini yace waɗanda suka mallaki wannan katangan na marayun nan guda biyu allazaini fil madinati waɗanda suke wannan garin wa kana lahumu kanzun tahtahu kuma suka kasance suna da dukiya taska a karkashin wannan katangan wa kana aljidaru qad awshaka ala suquti wanda wannan katangan ya kusa da ya faɗi fa qama al-khadir annabi khadir sai miƙe shi qala ta'ala fi haqqihim Allah ya faɗa game da su wa kana abuhuma salih Allah ya ce baban su ya kasance mutumin kirki ce fa salahu al-aba yanfa'u al-abna uba ya zama mutumin kirki wannan zaman da ya mutumin kirki yana amfanin ƴaƴan shi al-walidu salih al-muhasibu ala at-ta'at uba nagari wanda yake kiyaye biyayya zuwa ga Allah wallabi min salahihi du'a'uhu li abna'ihi bis salahi wat tawfiq wal iman wanda yana daga cikin nagartan shi uban ya zama yana kiran ƴaƴan zuwa su masu zama nagartattu su dace da imani yanfa'u hadha abna'ahu fid dunya kama yanfa'uhum fil akhirah to hakan yana amfanan ƴaƴansa a duniya kamar yadda yake amfanan su a lahira kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum yace waɗanda suka yi imani kuma su suka bi su da imani to za mu haɗa su da zuri'an nasu wa ma alatnahum min amalihim min shay kullu mri'in bima kasaba rahin ai ba ba abinda za mu rage na aikin su da komai ha min shay'in ne an kara kullu ko kafin shay mujara fa ma alatnahu min amalihim min shay min amalihim e sun hada ko to kurawa min shay sai sai kullun kuma sai suka dawo da shi ne maimakon a can kullum sai ba sa kullu ba ko kullum ri'in bima kasaba rahin kowani mutum game da abin da yake aikatawa kamar mai jingina ne ai ma an qasnahum ba za ba mu rage musu ba idza kana al-abu salihan idan uba ya zo mutumin kirki wa darajatuhu arfa'u min darajati abna'ihi kuma ya zama darajan uban a lahira yana sama da darajan ƴaƴan shi wa kana abna'uhu min ahli imani kuma ya zama ƴaƴan nan nashin su ma sun mutu suna masu imani walakin manzilatuhum duna manzilatil ab sai dai matsayin su yana ƙasa na matsayin uba ya rufa'uhum Allah subhanahu wa ta'ala ila manzilati walidin sai Allah su ma ya daga zuwa matsayin ubansu an gane ku an je lahira matsayin babanka yafi matsayinka a wajen Allah inda zai samu aljanna yana sama da naka to Allah ba zai ce ma baba ne ya dawo kasa ba kai ne sai a daga matsayinka sai ka je ka tarar da babanka haka ma bil aks in ma kai ne matsayinka yake sama aljanna babu demotion ai sai dai promotion an gane ku aljannatu darajat wan naru darakat Allah ya sa mu gane lokaci ya yi ku kuma kara awa ɗaya ne ma yanzu ne za a shiga asalin karatu <clears throat> adabul alim wal muta'allim bangaren da ke magana akan ladibba da ya kamata ya samu tsakanin malami da me da ɗalibi eh? akan wannan ne malam ya dinga jerowa sai da ya kawo ladibba guda guda ashirin da biyu so ne asalin ma muhallin shahidin ai sai ya kala duba ashirin da biyu isu kaga jigo ba amma na tambaya yusu na tambaya eh? amma kai da kai bacci eh? Allah ya sa mu gani insha Allah gobe sai mu yi duk inda muka tsaya gobe mun gama shi kenan sai sai sai sati mai zuwa ran laraba shi ma sai mu yi wannan insha Allah hmm? wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad Na akwai tambaya ne na'am yi tambaya a akwai hani ku ne kuke so ku tafi in ni na ci gaba da yi har illa ma sha Allah Na har da kai ko Yusuf na Yusuf kai yara zamanin ce ku na eh na eh ne. sun ce maka yana cikin karatu yana cikin ga za mu zo akan abin da ya shafi ana ga alkismul khamis ko na gurin a fawaid mutafarrika shine zai inda zai magana a na gurin yawwa gashi nan yana can kusa da ƙarshe da yi tasniya fi qawli fantalaka me yasa kace fantalaka bayan Musa ya zo ta da ku ka ko inda ya fada ku laƙi ya kabi yanzu ya kace zan fantalaku ne ku to ka yi me yasa yana can kusa da ƙarshe shafi na 53 na'am kai magana na biyu ok na'am Thank shine maganan da ya nace za mu zo kan shi a eh. shine na nuna inda yake shafi na hamsin da uku maganan yana gurin za mu zo kan shi insha Allah na'am zahi mun ban fasarawa fa idza faraka in ka gama fansab to kuma ka ka fara kokari ka ta kokari kokarin ibo suka ce ai ana nufin kokarin aska, wasu suka ce kokarin neman arziki duk Allah da ya ce fansab daga nasab ne sai iya kokari iya karfinka har ka ji ka gaji karfinka ya gaji mafhum tam hmm. shike nan Allah ya mana albarka dukan insha Allah ta'ala gozo ma haka za mu fara muna gama katun a tajiri sarih wara ka zo da shi sai mun yi shi tukun kafin mu fara wannan tukun sai mu dora daga inda muka tsaya اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على السلام عليكم